بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا تشغبا جنبي بياني بلتافيا المقدمة الإزية للجماعة الأزارية يعني كي يدفين شبادي دي تشوف إذا بياني تيالا مريم ya wajen rayu babu yan to ta ci ba ku wani ne ba za a yi tiyan yawo gani bai yawo laina so ko ya mashi arziki yawo jin waga gani bai yawo lai bai mai ya gai ga ina shi la ina zage ya shi halalli ya zanayi abdu ne kai a ya mimi yawo fa gani bai kiyan wuji ne za ji mallaka wani wuce biya ibe aya na to izo ba aya wuce ga yi ga wal'awar lawar kano harba ya farko mini alamari guba ne la halalle bo ya jima ji bayan zagi ji tabbata ya zana wuyi kiyan arba a guni inda rukuni guni yawo fade rukuni guni kafin da ya zaya wani fabe wani aja lalliya da shi na sai al'amari muni ga ji tabbata ya ka kawai za ci shi zan waya wani fabe wani a za a fawon a cikin wa ga wufa a tsawon rukunin na shi al'awon ya kakan shangai alwaliyu wali wali ga bayin da na magin zagina ngai eh, waliyu kan ubin da ba sai da kwengin zagi ngai zai mu babuna kawun da ba sai egi yin zagin na da kima da egi aji ba da gyari na tibi hankali ka kai gida ba ya giwu yin nan yin dani ko yin ko ndagizi ko gi ndagizi wali shiga na wano kaza na jibe da ba tishi nye musulmi ji kini wali waya egin na ko alikali bogo ade wali da yagi fala yasihu al-aqd biduni ala yawafa ugaibe izinin da ma ya upa gya na zando cha tiya ga waya wani pa be wani na shari'a je da bai yawo fa wuce fala yasiul abdu biduni yawo fa ka zuwa biduni babu ya izinin da ege ntu giwo na umayu na a egi na dami bali ani na hadawa izini yanda eh ويشترط في الولي شروط شرط إذا بكي دمو كافي أغواني ولي منها من شرط وليمو ga ittifaku dinaini adini yagi nzagi to yanda yagi ne ga ya zana to son da adini ya ga ni imana da yi musulmi yi فلا يزوج الكافر المسلمة ابن الكافر zai kafir na falayu zawijul musulma wa lagin zagi na yi musulma na ya waya za a a musulunci da musulunci ba musulmin na ci sawa ke suna ko ni kalin sawa yikin ya waliya na kanga walal muslimul kafira a ci gaga la yi zawijin kafirul muslima kafiri bagi wala musulman fara waya za a ci gaga musulmi wasu ma ke la kafira ya misali musulmi magi kafira na wufa waya za a sai bana ku dinai ni da ba addini ya jiniya ce walima addini wato ya ginza gina wa faya wuya zana wayini manga illa an takuna amatahu sai ne ya ginza gina gaba fi wuju aw ma hu ko wujinu lugwa gina fa innahu yuzawijuha aline mtu ya wewe yaza kima yega hiyo kafiri die uji nzaji ne muslimani kafiri ba yima huo tupu ya huo yaza ili fahimta ko ko kafiri die uji nzaji ne ulugwa jina ujiki ni waliu ya gin zagi na tonu kafiri na ya gin zagi mai musulma na ko ya ce gubanin benin fa'in na wuyi zaune ha sharatin na sa la ka dini zagu ba ga cewa shi ba a gikin yawo ya dozo a ce ga mini sharatin yoga ngayi alhuriya egibo fal'abdu wale wujiye wal mutatabu a be zai daya ga wuduwa ube wuga da yau kan zabe a gulugwa gina wal mudabbar to wuje otuna da ka tubu ga biga jajali waje gina wal mu'taq ba'dahu be wuje otuna asa shibu lugwa waje gyani kasanni waye wuce kasanni waye gina misali zagu ba mun wuce ke ba zai ni ga midewa lugwagi zabaci ba ga mi mila lugwagi a yi waye gidi bajin ya mire wayan je wal mutaku ba'du zana aka san da cimini ubo lugwagi na gato yufsahu ma aka duhu yawo na aga fana aga yawon wuce ni aga gabe waje walau ba da duhul kada ya babe yi mi aga tsoba waje ne ke ga zai yi gina ngai fayawo yagin zagi ya zama amma zai yi wuce na yi da ya gbawuce bude budon gawa da ya zai ja lobe kwata da nan a da biya sun buwa mala daga ce abdo so wuji tsinta to mukatabu a takada kayu da wawo bai yau ga wakan zane iga wani lugwa wuji ga tu ito sun walmu dabbaru yi ga tu waje gi udai ta ku ba zai wani ne dai zanna ji ba ta ga mai ya san tu bai yi sau ma kalu ya wani ga fa na ga ya wuce ni aga ga mai wuce walau ga da duhul kada ba bai mi ga tsoro wajen aga ga mai wuce ibo na mini sharate o wiki o egi egi bu ga ya ga dama ya yawo fa ya wala almaru bil masif ati ma. egin zagin na na mawuji fayawuna a ga sadaki layo mai guci ibu igwana iza bagin na tuwani na allah hakuwa yawa kibo ibu tsombo na udiyani na ibu jima'i na ujibiyani na sadaki mai guci iza ya yawon muchatso banza ginna nito kada wa be go yo gubi a sadaki bi gu chaji yanzu yo yin zagin abe ga ga kendo da ga ga abona sadaki mi gu chaji yanzu yo ya zagin wa min amin ya walibo inda badi ba sashi banjo an yakuna ghayra muwalla wallarai. an yakuna gaira muwalla alai wa an yakuna adlan wa an yakuna adlan mini sharatiya walibo ngayi wulufi inda babin ya ga ngayi mini manjo ibnu wabi da wani ngayi bai fahimta na yau a man bata lo bai fahimta na yau ko lo bai sharacin na yi. mu yi zai an kuna gaira mu muwalla alai Allah akbar mulufi zai zandoci bi a tuji zai dakata zandoci yawona zando ken da aka tayawa wajen fahimta ku? Allah akbar zuwani ne da aka tawa gaida muwalla alai min ya shara tobe wa an yakuna adlan mulufi idan adalci ji walina rufe za adalci walmashur amma ga wagai rufe za adalci ngayi ngayi amma mazabe imam shafi bai ganin bukawar na zaji olinu yi za kirki na fiya bai fi shi na amma ya bayana boka mazabi ya maliki wani galawa ga wagawal mashur ya bayyana tula gana je kagbo gana ina mazabi maliki ya lobe nan annal fiska ya zulu fi fasiki zai lotuliyan bandoci nan la ya slubul wilayata wai gaza biki ha etu ya walibo ya wani go walibo bai zaya yana nan da haji fasiki na inji waje waliya gina gaa wa inna ma ya kudau fi kama al'agbi wani haji wulagwa soki ya emigunya ya wafa duna si hati kai dan ya wafa na hume ya wani da ya gina fasiki wani faya waya na lagiyawa ne na na faya wajiyowa ne fasiki wo wunde gumiya daraja gumiya mutunci gumiya ma a ga yayin gumiya wuce yau ga wuce gya ya duna yi gogo wani lagwato gige yawa yawo fage na ga yana mazabe malikiya ta ciwur amma ma imam shafi sabo alamar wuce boko Manga.

yudia mana mpaya wagi wabe biizini waliyi amma waibe izini ya waliyu ya musu zima wao aga babai yawa wani na wawa ga mamagin zagin na aga to da yawa wogo da wagi opa mewa ebu belo tuwa wabu belagiya to sai goya ma to ngai zai bica na nagi na nagi ya yi ina wai ga fata na jibi wa mani kin dole wale zaje ka ma yi ga zawon gini gucewa ga kowa bai ba zahirin na jimin ga fayawo amma to sun waliyewa wannan to a teka wa min ha mini sharati na je wa kafi fayawo yawo cuyi yawo wangina gaya albulugo wali wali jibali zagi kiniyan zagi callu ya gana ngayi zakan gima wal aqlu ukiwi bi ankali ngayi zai bata yi batai ladabe ina ma wal dhukuriya ba yi zage fayawa ya giube zaya ko ya giube zaya bai wani gbata tuna bai wani dabba bago tuna shi wani doro su kwaju ne ji wani wunde dama ba ya lagi kini mai wuce ci jigiya ci gikini ya gagi layawa ne wunjin zagiya kawo ba gin na diyan da ga da sifa na ji tun ya da bayan zagi ma gbata tuci magina wunde kagbowa falmaratu la ya juzu abduwa ala nafsiya idan zagi la ya juzu abduwa gwai nawa fayawo ala nafsiya tita cuna zagewa ba yomi soya wumfa maka tun ji wani aduwa na jeji ya wufa oktubatul hajja na na bai gba na wani gba na wani shi yi rawa ne shari'a jini dabina na wani da ilimi tuna da wani da ciwo tuna wala ala ghairi ya shaga ma ke fayawo ya zando cikin yin zagi shi ba igiwo igiwo in dore za yi biyu nuyi musu yi zama ya wufa bewa ne shirya zai da wala an tufawwi zaliman ya ƙidu laha min rijal mude kude da wala alamar da ake so an tufawi da liman ya hakilu laha ya zafa ya huna mina rijali ta ci ba gijo wani fi e ta zuji nafsiya ya baya wufa ci ta ci wani wani waya wufa ta mai manci jiji musulmi wani wa ba na da ce wali mai masalaci gifi ne wali ne a gifi ne ba da wa zan da ce mutu ga gwatun shi da goma wafi a ha a caga to wuji ne zanzagi dena iji fahimta ko to wuji ne zagi dena wuje dama ga wuji min zagi dena bugo mi ga ya wufa a shirya yi dama wal mutaka to wuji ne olugwa gina wuji na yi dabu bana to lolugwa gina ɓata da dama ji wa zan da cuki na hakuwa wa mai hiya fi isa'iha a ce a gato ya zanza gina madaki bo a ciwuya e ciye wula yi kpahar wula to su zagi yagin zagi na biyo san cewa da wagan waiwa ga wa ba kirki yu da za kirki ko ga za kirki dai wata wabo ba gi sawa la la mariya ufa da gubo hmm. sai a rukunu sani rukuni ya ba shi mini rukuni ne yawo wani mun ga yana mai mikai ne rukuni wiki guni ya yi wali wuce gato wali na wasu da sharatin wuce gutun yi yau uga gadan rukuni ya baci uga yi asadaka don ne rukuni ya wajen iba mando cijo manga asadak fala yasihu nikahu bidunihi ya babu yin sadaka ya weya musulunci ba sai sadaki ga dabo wa rubu dinari min az-zahab ngai rubu dinari ya dinari rubu dinari wani e baya na ifi ba kubo nya ya kutu be kpo be chetu shi ba dai-dai na ne 13000 tutu a ga rubu dinari mo gwanin dinarin nicin wasu tsakaniyar 53,000 tutu dinari rubu dinariyar zinari a to rubu dinariyar zahab zinari yawon zinari da wani au salasatu da ra'i min alfidda ko kwa dirya ne gutayen azarfa tsohonni guwa dire mai gugu ta zarfa ganibe rubu dinari ya zinari new york ga ikiyan igbagbar e sadakin a huwa ma huwa qimatu ahadihima min al-urud ga koyi e e zulayin cuya yanayi kima ewonai daidai ganibe ahadihima ni min abu ne min al-urud mini ya kaya jona walau cewa wa haƙun lilla misali zagi ga amfani kaza na yawon kaza na ganwo wawa ko ewo so ya di rubu na kinye ba ya lotu ga miya daga 13,000 naira ko dola yau dina ga lotu mai yankin wuce wani wuri gaji zumuma a akalu sadaka da wani ba maza biyan imam malika amma man da jike ne za a da akalu sadaka bai wani gbagba tunan wage wage ibo da ya za sadaki bai kiyo rukayen kwai zamai a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabi muji tabbatar a ce a gama sadaki dokwa wani gbagba kuma ya dokwa bai wani dokwa tunan halalliyo bai wani gbagba tunan shirya da idaji biyu matuka da gidaga idaji biyu ne man ga wa huwa haqqun lillahi ta'ala na sadakin na haƙƙi ya so ciwo walil adami make haƙƙi ya zawangi fa haƙun lahi salasatu darahim ina haƙƙi ya so na yi dirami guta wa ma za da ala zalika ina ga ta ci ga wani lilmar'a mai hakiyar zagi falau bi iskatihi jumlatan abikin zagi gabiya ya daji bi iskatihi ga wago wannan jumlatan ne wani inda bukata wuta lam yudzi man jaci ugwaya ngwaya ya gwa ya ji sauki a wa ba ego boye na midiya wani ko ego na odi ya da wani ya wato sai wai lam yashzi ngwaya wala tusqitu ma da ala rubu'i dinarin amma laifi da ba ina ga tutatiyar rubu dinare wannan zagi ciwo misali bala dubu ishirin da na rubu dinari mai ga dubu goma sha uku tutu yau zagi ga daidai rubu dinari sama abu wa na ke fata na ciyawa ji saukiya ba man ga laifi da ba amma wa zata to rubu dinari na wa cinya wunde bukata wa wunde sauki man ga ugoya wa aksaru sadak ekule sadaki ma la haddala kuda iyaka abba iyaka yawa ga a mutum gwayi aksaru sadaki wa koyan arziki sadaki la haddala wanda iyaka nga ikiya sadaki ga go kaza gama misali a ga sadaki ga go dubu dari gama ko miliyon ni gama ko biliyon ni gama mun ga abba iyaka indoro na sokwa di fallo ya zaba gici labe ya zage ce sadaka wani alkhairi yau wani to alkhairi ya mu mayakin zagin na shi hmm, shari'a da shi a gi amfani da shi ya ce kwaye yawo yawan mabiya ziki da shi ya ce kwaye yawo wani sai a rukunu salif rukuniya itaci gai al'ishado iriya a wazai jayari ne wawa shartun fi sihati duhu la fi sihati al'adu gai iriya na sharati yoyi bayan sihati duhu da ezutala da tsombayan babayi ne kafin gaga tsomba na zaguba tsomba wajitiya wona wọ́n náà gẹ́nà kí hàn adèrè adèrè ìjàyà nígbà wáàmì ayàwó pàbẹ wáàmì náà láàfin sí hasan àmì àmúlágbà tó kí hàn yàwó pa àgá yàwó zàyí pàbẹ òzàgúbà pàbẹ òjú kábù zàkàmọ́dàbọ̀ àyàrá yàwó pa gẹ́yìn àmọ́ kàfẹ́ àtúwà bọ̀ òjì náà dígbì hàn. adiriyari gan ayawa ne fa da wani na da muhimmanci yabo abin da ya bai doshe jin harka ya babu yi ne abin da tumayen ya ci dama abin da tumayen ya ci dama da mine na la mun la santun na biya yi nan na hakuwa ga Allah ya watu ya za wangi ya riga wani dai yi mai yawa ne yau sai bayani ya wuri gayi rukuni ya yi ci nini rukuni guni nan gaya waje nan almahallu ga wa huwa almarhatu alkhaliyatu min almawani Nga almahallu yana wani ba gani biyu na gai in zage alkhaliya in zage na wajen hau bai na wulu ke kokan min mawani ke ina ja kai a wajen gani biyu na allati tattabi tarimaha ina ja la haramu wada yawo gada ya zagu ba wani a cewa ga gada ya bagi na wani bai zage ya a ciwo na shida da ba za ji ciya wani a ga lalle sababi da ba nye dangi ba ko ya ba ko ya biya ya ko ida li'ana ko ya idda in na ji fata da kayawo ya zagu ba bai doshi a ga ya giwa ne wayo kyata ta wani ko ya giye giwun zagiya wani gole da mini mawani yo ko a ga ya unga wayo nga mai yadda ta waje jimiya wani ko a ga yabe ke ba ko a ga allai ya ana jimbe waje a kwara buke waje na eti eriyo ya na ya dede eti dojo wani ko a guda idda ina ji pata da ni mawa ni waya waje to n zagi ne za ce a wabe ina ta waga wa fi khaliya za ke kansa minar min almawani ke kan na jiluwar tattabi tari maha na laharamu mu be gadin gobe ba gina logun da yi ne. wazauju a caga ebe otu ebe ma ciga wa tó fi min sharatina da tó libana ga shirutu sihatin wa shirutu istikrar sharati da bai yanzu ta yawa da bai tabbata lanar yawai fa shirutu siha arba'a sharati yanzu ta wai guni al'islam ba gina wa lagiya na yi musulmi musulmi lagiya kafira ya talama da hannu ọkọ wata mai zunfe wani yi fiye ribe da ne wuce zaka yi koya na na cikara ya begi ha be dobi na yana wal akulu bi hankali wuce wawa lagiya ilandusha ko zai gumi yana wata haƙuƙu zukura ta ga lalle ba giyo ba zalla inji tsobon tsobon mudi kagwayar ba gibo falakun salmushkil zanai tsobon tsobon na layan kihu wa lagiyo ya za layan kihu wani jiyawa wala yunkahu a mai jiyawa yawa la yankihu wa la yuyaza wa la yunkahu ama la yawa mutu alo imi wazi ya yuye koma mutu alo wa la yuyaza etu mutu guya ba gizalla unga la yaza wa la yunkahu acha ga ama la yiwi ne a ce ya wayawa wa shurutu listikrar sharati ya tabbata yawon wuyi hamsa mutu alhuriya egibo fala ya tsakiru ne ka al'abd ya waya wuce ji tabbata bi gairi izini yi babu izini da misali ya zagi da gawar waye mai wuce to ya wannan ji tabbata sai daka ta yau shi na gaya dace biya wannan walbulo gace a gaba da gibo falauta zawajen sabi zakan yi gaya waje bigairi izini biyu mai bai izini ba buya a wasu yi ko zai wasanci da gubana zai babula wasu yi na guda lamar wena aya waje tara ke tula ji to ya wannan istikrar lada fa'in a ja zawo a biki da ko wasiyu a gaba labari a wani zakan gide na jinadin fa'in a ja zawo da goji tabbata ko wasu wasiyu gai zai wasan cuda goba nan waji tabbata fa'in a ja zawo waliyu jaza waliyu goji tabbata wa hangi na wani wa in radda wa mawa bai ga miji ya dabiya wani ya gini jina ba da bina ya zuma na a can su ba jalina to fali zaujati rubu dina rubu dina da daga ajiye yin zagin wata buna wani ni na ya wanda malawa ne ya wani daga wunje da ko wasu yi ga wunje da bugu ya wanda shi ya ji tabbata tabbatu loyawo wushi waje a waje mai izini ya dakatu e ka to e gida kan yi waje a waje mai izini ya babu ko zai a tsalitu ya ta ce a rushidu bawu fa in ta zawaje safi wa wa gaba a waje mai da izini waliyi mai mai izini babu ya falil waliyi dawo in kana sadadan babu da dama waliyi da dama no wani wannan ji tabbatar ga ci gaba bai rufe ya wani in kana sadada abe ki wale ga mupiye na wani jina egi min na dai lele ga wawa ma nki o gufe da wabe ne wa in hu ba'da al A amma ga biya wannan ne ya ga miji da ai bada miji zahiri ne na ina ya da wa fali zawjati rubu dinar umman ya da ba'da al-bina'i a chain so bawjani gube jina a cikin igiwa ya waje na ankali gumiya fali zauna ce rubu dinar amma yi mi rubu dinar yi o sadaka ya ce yi arrabi'u ne ni ci sihatu lafiya fala ya sihu ni kawo marid yawo ne ba ta ta ci wugya wala maridwa a ci gaga yawo ya ba ta ta cin zage wato gya ba gida ba ta ga wani jiyawo za gida ba ta ga wani fayawo mai wani ba tugiya wayo sahu a zalaya wannan alawa ɗayan eh, alawa gaya walau ba da dinayi kada a za su ba wajani na ke ga iza ba gida na uwa ma zalaya wani ya famewa ne yau yi kazi za gida mai yi ube lafiya ne wanza yau tsoyi wa ma a bagi na gala yawon wa fabi mana wa yi jina ko da yin doce aso da mai lego ga tun waje guni ko mai taile musulam da ce zagi da ya wani waje guni ko son zagi lego bagi na jiwa da alawa yawon wa fa kama a dema waya wabe wa shi wa bai da amfani arziki Allah akbar الخامس يتوشي القفاعة القفاعة غاي دي دي جو والقفاعة حق المرات والأولياء نقول كفاعة ويحكي ذاقي والأولياء جنبه زيجيون حق المرأة والأولياء حكي ويحكي إذا ذاقي والأولياء جنبه وليه a gawon zagi wucin wule zanna ji daidai bai mi kashi wuja emanciya gin zagi da wasu ake a cale zanna ji daidai da gin kashi wuja ibuna e a ga nabi muhammadu ga gabe sallallahu alaihi wasallam za ja aku man tardau dina wa khuluqahu fa zawjuhu annabi wasu ga yin zagi kendo gabe ba fasfar bi za ci dina. to zagi wasu a ga wacce wani zai za a dina za a ji daidai bai wani emanci yau to ma cale zai za a dini zai a dini ma gumi dan daga laki yau sai ne tafaqat ma'ahum abiki in zagi ne sun gabe a wegin zagi na bai waje nan da wali yuji ala tarkiha ma adal islam jaza ni so gabe etiki bu ala tarki ai ala tarkil kafa gan ta kafare gan wabaci wato ma'adar islam amma ba mai musulunci Jaga ya wagi mu wa ba tunanin zanen bujin da bai mi ta kuma da ile da musulmi wani ne ga yi daji biyu ya ga mun ga ya wage hmm. bugu gamin da jishiri ne zan wali lagi ya fasu kyoka wa fitina. fitinan gire ne ya gwa abin tsogin zagi daga mazabagin na wani ya wage amma wadanda ya kayi ya gutsagin na wani zai wai wa ya dana ta wacce shi tsari kayi je da ya wannan je da bai gibagin na ya bai lagutsagin zagin na ya da shari'i karin bayanin na biyu Hmm. amma abikin zagi ga ya daji na ta yi manci ka ga ya daji zagi na ma bela gusogin zagin na to man ga a gajin ya dama ya ba da tsara igin na muji ya so bai ya manci wuce a cire kan ga zahiri na wani kan alagiya na kwaye gi wasu gawa wani illa wuji danare ai wuji danare muji gina alakawar wulago tsoro ware to a ga wadai kishi na labari gajiyewe gajiye da yawa ba ibn na hakin ya ce usa rayu za wani shi ga ci ga waye da zan doro za lokacin ne ga bi tsoro rayu da na mu da wuce na gai bayani na manyan sharai bebe yi nan etidi misiyan inita fakat ma'ahu misu ni ta fakat ma'ahu mai sun gin zagi ga gungan mai wali muji alatar ke ah, a ta ne ya ba wani ajifu zanna masu ta waboji muji kaka yi ta ji jinin madi zandu ce zandu mutum ya wura lewu ba nuna iga tiku ya ci kafa annan ya jaza mun ga wani bi ma na wuji za kirki a nan ne kafa wani yanayi ci kafa wani yadi da ke fakanin cin libadin da addini wai musulmi jaza wagi ma da islam ba mai musulunci iza lagin zagiwa ya kafira shirya da. to ka fawo tsada makina ga za su la kai wa lagiya da na musulmi zuwa manzali diwo aga kauga baki wa bayan man shiri e boya wani waya ya na wati shi na je ka gote abu da lajin idan wasu wa za kirkin da shi wanda alkhairi na na laya zaba zan na gai gurgudun karatu yi nan mini ya cikin al'iziya mu na mai karatu ya shi ba ce gurgudu ne bana tsoci albarkudu mai gacin cin su kufa gan bayin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك